na mutum yawa akwai daraja Allah ka samu dace darajar manzo rasulun macici na ya ku jama'ar gari sarki ya gaishe ku bayan gaisuwa ya ce a faɗa maku cewa akwai wani babban bako Karim yana tare da matarsa sunanta kyauta, yana da ’ya'ya guda biyu, sahur da buɗe baki. Zai zo maku da kyaututtuka guda uku, ta ɗaya gafara, ta biyu tuba. Wata ramadan wata ne na alfarma. Mutum da ya dare kowane wata girma. Daɗewa zai yi ba kwana ashirin da tara zuwa talatin zai yi ya wuce. Idan zai tafi zai maku da kwan zunubanku kyauta ba tare da kun biya harazi ba. abun da kawai yake so ku ji tsoron Allah. Sannan zai tafi ranar Idi, bayan an taso masallacin Idi, don haka ku shirya ma wannan babban bakotar ba mai kyau. Saƙo daga babban sarki wanda ba a gadonsa, ku gama lafiya. ya magic